Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata an ji bayanai kan takaitaccen tarihin Alhad Sabi'u Muhammad, shugaban wata makarantar Islamiyya a Kaduna. Malam Alhad wanda ke da tawaya a dukkan kafafunsa biyu mutum ne da ke sha'awar karatu, saboda haka a zamanin da yake matashi ya haɗa boko da karatun Islamiyya, kamar yadda ya ɗan taɓa wasu sana'o'i a matsayin wata hanyar samun abin rufin asiri. A yau za mu ɗora daga inda yake yi wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra bayani kan mafarin shigarsa aikin nika In aka tashi da rana muka karatu muka tashi sai dawo angon sarki sai ya haɗa ni da wani amininsa ana ce mishi yare mai nika sai yana koya min nika a gurin in mun tashi da yamma kuma sai in ƙara komawa badara mu ci gaba da karatunmu har karatun dare har karatun safe da rana kuma sai in dawo gurin shi na. To ya kake niƙa ba kafa. <laughs> <laughs> lokacin nikan injin nikan irin kananan injin nukan ne na malkaɗi haka da shauran su har eh, nikan dawa ɗin da masara duk ana yi da shi to kuma inda aka ɗora mun kujera na zauna shikenan komai za a bani sanya sanya zuba abin nan tunda ba ni kaɗai bane kuma akwai masu taimakawa gwargwadon hali wato kai kenan dai kana nuna kamar kwata-kwata baka bara ba ko a zariyan ko da ka dauna. gaskiya ni ban san bara ba ban yi bara ba ban na dai kai na fita ina yawace yawace na ka gani ka ga tausayi na ka ce gashi eh. ba zan karɓa ba zan karɓa amma dan jin tunkare ka a ban in an tashi karatu in zo an gun sarki mai nika an tashi nika an koma karatu bai wuce shekara ɗaya ba sai na ce mai ina son shiga boko hmm. sai ce za ka iya ni ce zan iya insha Allah ya ce shikenan ce aje a sani zan iya tanawa 1981 muka je nan primary school na badarawa aka kai ni ko da muka je sai ne rashin sa'a an riga an gama ɗaukan ɗalibai karatu ya nisa sai suka ci to gaskiya a doka ba za a iya sanya ni ba yanzu amma in yi hakuri sai shekara mai zuwa ka gane korin na dawo sai na ce mai to wannan islamiyyar da nake jagoranci lokacin tana existing tana nan eh. sai na ce to why not a sana islamiya sai ce to islamiya kuma ya za ka haɗa ga islamiya ga kuma karatu allo zan ce duk zan iya na ce a zan iya rabawa karatun allo ana yi da dare ana yi da asuba eh. yawwa to kuma islamiya ko sai da yamma sai ce to shikenan aje a lokacin ban shiga boko din bukin ne sun ce sai shekara mai zuwa to sai na shiga islamiya wannan islamiyar nake jagoranci yanzu 1981 muka ci gaba da karatu haka nan Shekaran na kewayewa muna koma bangaren boko suka ce ai dama sun yi alkawari nan take kawai aka dauke ni aka sanya labari to sai na hada kusan guda uku naka nake ni na allo in na islamiya in na boko haka muka ta ta maya ka ta tafiya da wannan su to kaga wanda yake yin wayannan abubuwan ba da lokacin ma zan ce zan je in yi wani bara ko wani abu mai kama da haka sannan kuma shi ya dauki alkawarin duk wani damuwa na da abin da na nema sai dai in ya fi karfin shi kawai zai mu ta ina aka hau aka sauka har ka zama malamin islamiyyar da ka je kana koyo yawwa wannan makarantar islamiyyar ka san makarantu in ka kai shekara ta ƙarshe su suna yaye sukan saukan ɗalibai to da muka kai shekara ta ƙarshen mu 1987 a anguwan gaba ɗaya ita ce sauka ta farko da aka fara yi hmm. Allah ya taimake mu lokacin shaka abokan mahmud gumi na da rai ya girmama wannan sauka ta ta kasancewan shi tare da shi aka yi a halarci wurin taron to muna gamawa ba mu wuce sati ɗaya sati biyu ba sai malaman sai suka duba su wane ne suka zo gaba gaba ka gane mm. to sai aka ɗebe mu kusan mu bakwai yawwa aka dawo da mu aka ɗora mu akan wani takardun buwa ba aji za mu shiga ba amma dai za mu zauna mana sauran karatu na takardu sannan kuma in wani malami wani lalura ta sa bai samu zuwa ba ya wato sai a tura mu waje mu cikin da haka da haka muka fara tun muna haka har aka zo aka yi confirm din mu zamo cikin malamai tun da mun riga ya ma zama ma jiki gare mu kawai wayansu malaman ma saboda sun san muna nan sai ma su su ban mana kawai baki daya har dai aka kai wani matsayi na na ganin kusan 1993 lokacin na gama primary school har ma secondary school na gama don SMC na yi a wannan shigan ka makaranta ka gama primary kuma ka shiga secondary ita ma ka gama gama primary a daidai na ce maka dan delay din da aka samu da na daukan primary to da na zo na shiga shekara ta farko a shekara ta biyu da muka zo muka jira ba zan shiga aji biyu sai ita mai lura da aji ta ce ba zan tsaya aji biyu ba sai ta tsallaka da ni zuwa ajiyo don tana ganin cewa fahimta ta ta mm, wuce na yan mm. yawwa sai su tsallaka da sai abin ya zo mana daidai islamiyya shekara daya da boko muke tafiya. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Malam Dalhat Sabi'u Muhammad, daraktan wata makarantar Islamiyya a Kaduna, Najeriya, da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na